الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah salatu ya da aminci wani tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa wa sallam kafin rubuta tashi da kakin littafin ijma'u salaf fil i'tiqad يا الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى هنا نتصف قيد قبكو يم يتصف قيد بيني يتصعوني تي أبريل 2016 سنة الميلادية إذا تجي 80 دعنا ما mai bayanin lagos ya ci a kai da ya alusun a wata bayani ya ciye vejali a lusunati jama'a ba na da ya da yankun yandoro mini abu ya gura zuɗin yari ko ya gura zu ya bu ya zamu ya gani biyun sai ce da bidiyar nan ya yi firar ku dala wuncin da na wuce ga wani bakariya wanda bakariya wucin ajajiye ba bakar bunu ufta abdul bunu zaidi ko na jele gan zawon yi rayu yawon ji na banda na kayanin mm. ngani a zawon ce ga ibi aki da ga annan atfala wal bahayi malayi na bin alam a ga yi zakan ji shi gangani da dabba shi kawai ga dayan kowace jan azaba yawon eh, watan وهذا الكلام على خلاف ما عرف بضرورة na يعرف a جنن وتو على كان كلمة وقاعد يجي أشي je ɓogu nke kabara ashi wagadan kanin yawon yi di ba nun gaji kiyo gaji kwanan kwanan na yau cimin ɗaya eh na wadu na wunde tasiri galo jaji kiyo jaji kwanan abubuwan gawa ne yan bidiya yau ta da asira ne suna kan wato kewa kai jima ba ke za shi a cire da ga fahimta da la'adi ne gaya ga ne ko ingato albakariya wuce shi kira kira shi da asira mu ashabul habbati wal qirati wad daniqi a jama'a alhabba eh, kicin eh, susun والقيرات كما قيرات وليه قيرات فاتي من يجيناري ko aga jinari gashi guwo nimi ni ugbo gashi uyo nga iga alkiratu bayan ga adani ku adani ku gai 1 over 6 ne dinaro alladina yazumuna albakariya wace ga dagagan annan man akaza habbata wọ́n pè ó ká dínárì ewó láṣì ìsára àgbẹ̀tọ̀ dínárì ní náírà ni ba misali kó àgbẹ̀tọ̀ náírà ní wùtù kó agúgan ti wú o kó àti láì ní nínú wo máa àgbẹ̀tọ̀ sílẹ̀ náírà ní ni wú o su wọ misali àgbẹ̀tọ̀ sílẹ̀ níbi àti ogun fi wú bá wọlé gan fi wọ́n ti rẹ̀ rẹ̀ kékeré náà alkira tunan bakari ya shiga zane ga gaskiya sile yi lalin wanda musuluncin gala ce ya ga asabul habbatu wal kirato kuyo ko alhabba ya sulini wa muna mai yazumuna ya daya ga anna man asasa habbata ga zan ga Allah sulini susulini nan ma'ana wayi shakafa wayi shakafa susulini wa tilagu so? ko yi gombi na yi ne wa jaji kiyo wata ala'agumi sun au kiratan kuma kiratuni au danikan kuma daniku ni mana ajinare ni lati da su mutu an ka sanni mini harama haraman yara mu na ga na ga jina fa wa kafirun kafiru yo wa qawlum yudai qawlan khawarij ya jana ga nan biye ga yin khawarij ta ja bun nan gwanin nan zane ne zane yi nan ko jikiyo ko to ka baya bayi rudo kanan malofin kabari na sun gole a kina da sunatu wajen jama'a wanda ya muminin bi imani fasikun bi kabira ki ko yi ni da imani amma wani fasik ya bai ta yin kabari na wani amma albakari ya shiga wazin musulunci lalai ta halo fi mini kibo mini ya firaku abalabu o ma ne ga zai tsatsa ta wuce tsaye na nga jike nga juya ba sa'an da ka a kai da yin alu sunnati wa jama'a jana da kan dira da imani na waye muminin da imani fasa kun bi ka jira ke ko mai ga alfasikul miliyon eh, maga ta yin zunubi ya ka bayar wucin uci majin nga ba sa ko fagi wa ba sa ko ji azaba amma ka zo wa sai da inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ta zila gangani mai kawariji ya zagaye lokacin ka ne ko jiga na ko a wari jagawa ta zila musu ku wani a wari jagawa azu wa ma ga da mu ta zila ma ga wa ya azu musuluncin ma ga da kafircin wajen mutatun amma ta mutazila ta wari jaga zamanin ifaliki ya ga da biya galo na a ciyar in ma na wa rijo mutum zai gan alikiya ma da ajiye a da ajiye rumi amma ijo su kuma ajiye a keri mu yi kafiri zanen mu yi kyau a nan murin tunda manzila tun bai nan manzila ta yi Allah kiyaye rawar jahaniya da jahaniya shi a ada'ullah jahaniya shi makirisa kwayo wa humul ladina yaz'umuna anna al-qur'ana makhluq rayu da yadda da cikin alkur'an wa jihani to jina wa annan Allah azza wa jalla lam yukalli Musa jami'a shi magana da ga ce ci ga jani Musa yin wa annan Allah laysa bi mutakallim a magana ga ce ce ga yin la ya takallama ga ce ce ga wala yamtiku ko wala yura a maga a litinciya wala yurafu lillahi makana maga sai shi jidda na ma'ana ya jinas ya alulu wa listuwa wa laysa lillahi arsha maga allahu da al'arsha wala kulsa maga allahu da alkulsa wa kalamu kaseer akra sosayata na jami'a wacce na ruga dididi sarawi ne na wato ne na ku ne ko mu kufarun da naji masu na shi naji kanu a ada'ullahi na je maki da sokon fa hazaruhum ya e bishiyar. Ƙiya e gangani da yanyi. jami'a shaga ibejan tura ne ga jihar bunu safuwa ne na ko na wabiji iwula tuki ya tilmi zonin salmun akwar almazini unca jamu bunu safuwa ne ni ko ebe ne jihar bunu safuwa ne ga tsoci da sifa maga momini sha da tsociya maga alkur'ani makhluk maga libe saron ko يبقى جاء بن صفوان لا أظن جعد بن درهم قال لا كده النبي فوق جام فوق جاني أكو أما جعد بن درهم so na sukun ade ganin jiki nan la akida spread news دعها خالد القصري بالجعد يوم ذبائه القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا مسلسلين الداني adan sun ji alif ne dirham so ka ji amunin so wani sun da jike adan sun so amma wale ga ya bana ji alif ne dirham so ko abin ji amunin so wani sun ko ya ga ki da hun kan so ni no in da ga gabe de gan ma ga she ba ka ne ga to tuwa a ga wuce ka ga wuce ebe ne zai dan mutu sun ga rago sun ta ku a jini ga nono abula san lasha ne wa su ba ni daga kira shayara ce amma ebe na abula san lasha ne to kira shayara na tuba don laga kira shayara ya su albi ne no wala ce jirabiya ya ga wucin jabu min safwan ga mu'min ja da ce ciya no ne gu majideliya illa zina hasanul husna wa ziyada jamu ga Allah da al'arsha ya gu majideliya ar-rahman al-arshi istawa jamu ngoto ke yadda na edu madidaiya tilka rusul na ba'dum ala ba'din minhum man kallama Allah ne ga a jirar da zahiri na ji very very important ga wakifatu ga wakifa jima wa humul lazina yaz'umuna a rayu zai gada sai daganga anna na kulu inna alkur'ana kalamullah a rai dai a sai na alkur'ani ya gamsu ya ci ko wala na kulu gairu makhluk ko ima ga gairu makhluka wa hum sharrul asnafi wa wasu aji masu ba ga bandoro no dogon yi gaga yake alwa ki fatu ya gobe lani ko wale ga duk ɗaya ya fita cin alwa ki fajo jami'a yau amma Allah ki da ya ja musulawa a caya sai bai ga alkuranu kalamun la ci masu su amma ai ga zagayar makhluka ya e bago kazalika nufasil ayati wani sabi na sabilin mujrimin ya e bago ne ga jima bai zai wuce a ki da wani uga ta clearly ga lugwa shi ba lura da hanyi ne e ciwo e ki lamaro ko amma wai ga ko jiji yan da ala an al alfazul masu jima'a masiwa kamar agaga wadihan wajen da dalilin dura ɗirin sai matsayin yau ne misali bayanin nan ko gujo kuyo ko a kayi da jirga shi an da ke shi yabo wagagan yau hajja ko mace gaga yau jaya is very easy na to zai ga yake kida da wasu na wajo ya ba mini hannu a wa ija wa izi amma wa ga yake ga tiya su a ɗiba na wajikinan wallahi wurin ebogo gaje wala ta ku fil qur'ani bil waqti qailan kama qala asba'un lijani wa afjahu alega asba'un lijani da wani jaki dan khalqul qur'an ga da bayan amma wuji kina wuso e waga gi be da ne jama ga gi be da ne a ga ka ne tijiro da nan ko e da ya tibo akida wali bi da bayan ko jiga na ko amma a fe ne ga adan sa e jin a dai, mu zai yaji khawarji ki da takafiri na ko ya na ko ya da mai ga ake ala lugwa na a ke baya gariya safin wuce alwaki fato wato mun a ga yaji fahimta din a matse ba ne ko dana ko ji gane ko a ce gifen da ya zabe jeji ya kida jeje a ce ga yaji ne kyawu mato ba ba gara mini abuwa din الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب kuyoko ga wallaziya laziya jima wa humul ladina yazumu na ga fice daga ga anna na kulu gayya ga anna alqur'ana kalamullah ko ya ji ga alqur'anu ya gani yace ya ciyo walakin alfazuna bil qur'ani amma lafazi ji al alqur'ani wa tilawatuna bil bayan qur'ani wa qira'atuna makhluqatun ajali tuji wa hum jami'atun fusahun ga ta jami'a ga sai mun ga ne filosofin da ke a za a ci ga gairu wuce shi wawar rafida rafida jimin wahum ya tabarra unamin ashabin nabi a rai zai ja gan a yagwawa daga sahabi shi ya bisa sa sallan wannan ko wa yasubunahum a ci mai shi ta kunan wa yantaqisunahu a ci mai ja mutunci nan wa yukaffiruna da a maga mai fata shi kafirin nan illa nafaran yasiran sai da dai gimi ne abu wala yasa rafi datu min al-islam fi shay rafi da da madan doro musulunci ba kin wa ga wayo rafi da sunnu yona la zando ne gaji gaji rab da yake la sai sayyidina bakar da umar da sayyidina usman yin ko wa jato ko ko wa jakafiri nan ko wa ji tafsirin sahabi ne kinan

ko ji gane ko ka kunu wa ji bara da bakar da mu ya na suku a ga a go ce ya ko ce garra fatu muni ya mi ce ya ye na ni boko na fasun murafida ti ya ga rafida ko ji gane ko dan ba ga suku a ga ade zaidiya imaniya kaisaniya gulat a cagan firauku da kakai ba minajus na ke ibn miya. الفرق بين الفرق عبد القادر البغدادي مقالات الإسلامية وخلاف المسلمين ko ini ta fi da kakayin Allah kiyaye so wa ne gan rafi da shi a ga yawa da ne sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne ne sai ta e ga wancin majidediya amma ji sahabe a nabi to ko e ga wancin majidediya e bana nabi sallallahu alaihi wasallam ga latar su ba sahabe ga ji sahabe shi to kuma law an faka adukum misla uhudin zahaba ma balaga muddi ahadihim wala nasifa irin gaji aisha to kuma gaji abubakar to kuma gaji umar to kuma gaji usman to kuma gaji hafsa to kuma gaji muawiya to kuma ko gaji amr bin las to kuma gaji zando to kuma ni sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi a shi ke jafi daga a muhammadu biya sabin kadir sardo min ba da ani din ilal kalil a ga sako annin muhammadu musulmi su bai sabin da jiri da kya din ruwa sai zaje ji kuma ce za wuta ji ga ga kiɗe musulunci wanda ce maza wuta ba da ke ba na ga fiye a ajin musulunci ga mala shi a je gwadi su na ji sabi a dai sa sallar jiga gwade na yau eh, sai na kanki gawal mansuriya ko ga mansuriya jiman e janis ba jino ba za ga abi mansura al'ejili e nan ko ga mutu ga wunyi ni ya ga yansa da alijo ko kuma ga allahu lahun lo sama kuma bi da ga wuya anabi kuma bi da ga wuyi tuci kuma bi da ga sai ta ya maci ko jama'a al-mansuri a shi majiyar da wato bi al-kiyamiya a majiyar da a jina majiyar da bi naya a ga aya ne biya cin jina na wuce ni mai ji ni mai ji aya ne ma biya cin na na wuce bai bai ji amma magan halalli wani waji wa da so bai zagin doro nan hata ta yi zagin na ji mai zaun maharin yan na gi gogo egin gi zagin fata ga halalli wani wajen har kawai gani biya yi nan amma da a ga to dabba na suna ta to ya gya gangani da na kai kuce to ya je to caca ga bai wuce bata lalliyo na ta sai continue har bai har zamani na Yusuf ibn Umar a sakafi ko in dai dai Iraq zamani ga zuku wuce jikiyo wuce chagwa sun abu masu al'ijili a cikin jikiyo a cikin fosalo a ci ismanci bilaki wani almansuri a nan mini zai ba da mini shiya shi wawon rafidotun asibatun rawa da aji sakwa ga mini rafida shi wawon lari ne kuna ga zai shi ga man katala arba'i na rajulan min man khalafa hawahu a gaza ne gaza shi ba wani zai shi hali a ti da bana da khalar ta, ga gada aljanna eh? na na ce ga aljanna da bana

wata ilu na muwa na wato ya dukiya ajin halalli ya mutiya alalima Allah subhanahu wa ta'ala gan la ta kulu amuwa na kuma bai na kum bilbat na gaji dukiya da jiga ni bai gama neman wani da biya kula da gan akta a jibrilu alayhi salam bin risala a ga malaka jibrilu a ci na wanda sakula da ya ne sa salamu la sayyidina aliya wa zawal kufrul wadih ga yi kafin na ci bangbani allah zai la shubu imanin da imanin sa ga da kafin ce yin da bani sana uzu billahi wa na uzu billahi yole sai gairi na na ga a ga malaika jibril da ke wacin shi ko sai gairi na ga algurabiya shi gani ya rasu da shigo na shiga sayyidina ali biya nabi indikiyo a na Kwankwa kwankwabe kwankwabe bebe jini a cikin sai ta hannun malaka biyu tun da ba sai na ali malaka biyu ta cin da ci da ko? wuci da wuci da jikin wuci ala da ya annabi muhammadu sallam ko har tu abu na alqurabi a jaga ga ila anu sahibar rish ga da sai bula na ke zane je wafanin zane bane kiyo malaka jibril mun ka na duwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin wal iyaz billah ta wale gan a mansuriya jiga ta egan sa egan sa a ga wa gaza shirawu ni ne zai ji aliya banin wade wada alijannin wato ci to zabe jiji sai zawo ci ji shi yan doro babu ne Allah kiyaye mu na wasu saba'iyya saba'iyya shi ma wa mu rasu dotun kazzabi rasu da jayo gama na sun ci haya ga saba'iyya a eh, juni zagili ba abdullahi bin saba yahudi na ga sayid na ali ga unga ce ce wani ko unga mai zama fa na kayan da na su ga imamu ta sayid na ali na ga shi an ce lati na confirmation to mai shi a jofi wahum rafidatun ba zai ya lulbaiti asuwa asarancin islam min alil kufuri min alil fat idan masiba na za su gari na musulunci na ko in gato na kafiri da gina musulunci ne kiyon ka nolin rasu da biyawa ribi ko kai na da yi kasu kan da da a ji a ce gani ne ne biyan wurin na yi biyan sai biya wa zana a gato yin shi shi nan kàwárí ìjì alákùnrin àwọn ìṣèlú mùsùlùmí wọn zò ní àjọ ọdún méjì kí ní Shi àjì alákùnrin àwọn ìṣèlú mùsùlùmí sí ya ji jà àjì ní èjì na ìrèjì mùsùlùmí yà ní kọ̀ọ̀kẹ́rì náà èjì lásán lóòrè ní ba na alama wa zo aláwọn awọ ji ní ìrèjì yọ ní ìrèjì káàkiri na ma ji daga ibn al-alkami yan gani da nasiru tusi da zalunci mini man koyan shi yaji a cikin kuta tare dai ba gada ne sai su wuce ne a kunje na suna wasu nufin min rafi da su jama'an da su ne rafi da jirman ya kuli na jaga aliyun ke sahab a jaga sai na ali da girgija wanda sama ya kuli a jaga aliyu ba su kabla yau mil kiyama a gaga sai na ali da ke kafin fa'al kiyamina wa za kullu ka zai boni wa zuru wa buta na tsata zamanin wadda shi ya ji da wani sama zai zuwa sai ji gane isala mana sai na lige ya yi adon ko sai na lige cilon alaikiyar ومن قوم إذا ومن zakaru, إذا ya عليا يردون السلام على الصحابة. قولي إن رد يا بعض da wani zaidiya zaidiya shi ma wa mu rasu da tun wa rasu da tun rasu gato mai mu wa mu da ya tabarra min usman ga zai je laji bara da sai na usman wa talha to talha wa zubair to wa aisha to aisha ko da da kitala ma kulli man kharaja amele ga da dike ke za tiya da gu kun da zan duwa ni ga tiya ga waji jihadi ne mi wala da Aliya amma bin kun condition da zan ji da zuriya sayyidina ali bo barran na afajiran hatta ya ba galiba gula ba a amma sai un garkashi mu har da kafin gadi na sarkwa gadi na sarkwa ce gari yau ne a ce da yin motar za a shi da toshiya shi kai ji shi an ta ce da a kira motar za a guda ji fiye ya da ya ba yawal khashabiya khashabiya jimin ko khashabiya jimin ele gan wa le yu ko jiyan doro halu ka kuna imamul maja tiyaniya so kai ga gabe mu da ruwa kiyana ki kata kwa jan law aga da jilai mutu al muktar bin abi ubaydi lo al fisal fil milal wal nihali la bayani biya wa hum yaquluna bi qawli zaydiyya wa shi'a ta gari na zai biya bai ciya shi gani gato kashe biya shi gan wa hum fi ma za mu yanta ilu na hubba ali muhammadin a mai daga ga gaya wa zama ya nan muhammadu shi dunan na samu wa zai kina wa kaza ga mana balu mu ka hum khassatul mubjiduna li ali muhammadin a kan aka idan e dan botun na albayti wa kuma ya ga kina din na zun da zai kina inna ma shiyatu ali muhammad zai shi ali bait na gai al muttaquna beji da fetus na alus na da yawa su sunna nan wal asar nan da yawa sun asarin sa ya alibi ne man kanu wa haisu kanu da nayi ne ba na ga dan ne alladhi yuhibbuna ala muhammadin sai ga boya sami ali sallam wa jami'a sahab muhammadin bin sadi ali gairin wala yarkunna hada minu bi su'i amma yato zan ke min ya sabi ya tile da wala ayi amma yato zan do min ya sabi ya tile bi aibu buya wala man kafatin a majiyan ake yin zanin doro nina ba kamar da kada hada nina sabi muhammadin da su'i zando na gadin da gidan kin sabi a nabi jo aw ta'ana alayhi ko mula aibu ya bi aibin nan aw tabarra amin ahadin minhum ko ga ya gwawu wujan da zai ni nina wa nan aw sabon ko mu ja to ko nan aw arada bi sajin ko mu mu ja mutunci nan wa shatamakum huwa rafidiyun ga wuce rafidu yo mukhalifun na libanan kadisun ne da saɓanin dalun na jiki nan na jini na wagon ga wani goyayya na biyu da ya ni latuwa na biyu kun ɗin kuntun fi yibu na laha fata bi uni bi bi hukumun la amma ya yi wa na biyu magana ya labi ta tun ga na biyu ya mali ga na ba ya ba alkuranu ya ba suna na biyu sa sallama ya lagwa sun hadi suna na biyu sa sallama ya lagwa ne hadi ya ga na gaya ya da biyu kwallo anabi ga ala muta aluwa anabi jin alamu a da jami'ai mai ji muta ko na annabi sasalan amma sa nisa na ne ga ji jima'a biyan ga ji duburo na shi ne jiyan nan a eh, ne ga ji na yau saboda annabi sasalan ga wanda yi ne gai ba a shi magai mamu a yi ne gai hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina wa sai da baka ji kabir ta ce zai kin tsaka min ya sahabi jona shi a ji maganar sai na ji da fala ga zanuru annabi sallallahu alaihi wasallam wayar ya imani ya sai da baka shi a ji mai jeriyan kafirci ya sai da baka da umar sanin ya mito annabi zauna annabi wa annabi zauna lawa an malkatsuwa ne gan shi ya shiga gaga alisunan jenalul baiti ba in ba ta ne ga wuce nun alisunan jenalul baiti ba littafin suna bane to al-bukhari to muslim to da kuma mai da bayan na ce ne ba da ya fara sai na ni hasan hussein al-baiti sannan na na fashi na bata hadis ne kimo ala na na ba ku bi no number 2 ka kin ne ke ce ne waga da yi dole da kirwa waje za gumbo kawai da fatima wa da fatima gumbo wa da aisha gumbo kashi da baki ba wani zani a nan ko kai ìmẹjọ tó dẹ̀bọ̀ kì í yẹ ìbò mọ́mọ́dù léyò nígbà níbi bóyá àníjọba ní àníjì ya ń da kì í yẹ ìbò tó bá wọn àdéhà mọ́jì ẹ̀ bàbú báyìí ìfìlàkì ọ̀tọ̀mátìkì ẹ̀dẹ́ ìgbé tuntun na yà fàdà gan hasan lè òfé yìí kó sọ̀nà hasan lè òfé yìí yẹn lè yéjì yẹn nàá fàtì má jẹ bá ní wọlé kì í yẹ ìbò bóyá gáàdì àgbáyé àníjì àkẹ́kẹ́kẹ́ yìí hasan ta òfé yìí ṣí àdójì gẹ́gẹ́ ko a da ya zami a nufi zan ce ya gaba da rikici da ya lamayin ba same su ga gowarwa a rubet na dole su ba da nufi ko da no shi a shiga kano wa rubet na so ga so ga na baka su mai kafin gezo ejan nalo ejan nalwa is like nishanji nishanji ga wa ji ma ni ga nufi sa so ga ka kafin ji ga ni muhammadu lẹ́yìn oṣù hálò náà lọ́wọ́ ammal khawariji kọ́ àmà àwárìjì fàmọ́ra kú mina dìrì adùn àdínà wà fara kùn nílà àmà gẹ́gẹ́ nílà àdínà ní mọ́mọ́dù ní mẹ́sùn ìgẹ́gẹ́ sarauni inda àwárìjì adùn mú sí ká adùn àmẹ́gẹ́ ní mú ká gẹ́gẹ́ wa sharradu anil islam ko amma biki zu musulunci wa shazzu anil jama'a amma ji shi zu ke jama'a lugwa wa dallu an sabilil huda amma ginke kwen ba lugwa wa kharaju ala sultan amma kiya ga gun da shi wal a'imma dan da mun gan da nusa ji dan ma gan da shi yake nan ko wa sallu sayfa lil umma amma yaji koyi na ga gu musulmi nan wasu hallu dima'ahum amma dukiya mai gaya musulmi na janalli wa amwalahum nan da dukiya yi wa kaffaru man khalafahum amma ga zani ga liya bana ga kafiri illa man khala bi kauli da ga zani ga ga yiri yana wa kana la misli kaulihi ku ce ga yiri yana aye gana ko warra ayi da ra'ayi yana wa sabata ma'un fi dar dalalatin ga wancin make ke yi kilo ci da ne ya buna wa hum yashtumuna ashabu muhammadi amma yi sada ni bi toko wa ashabi yani bi yaluji wa asali wa yatabarrauna na wa gwadan da wa yarmuna bil kufri wala zain amma yake kafirci ta daga wuce wuce ko ne ko rauna khilafu fi shara'i di wasunanin bi islam a mai ne ga ga ne ba ko da ba shari'a duniyar mutunci wallahi yu'minu na biya azabil qabr amma jiman da azaba ya kabariya wani alhaudi a majiman da alhaudi wani shafa'a a majiman da shafa'a wala ya kurju a haɗar minan na ko a majiman da zan ci gajin daga yana ba wa hum ya kula gagan man kazaba kazbatan da ni gajin gama nan ni au a ta sajira tan kula tu sajira zunubi kitan gini au kabila tan kula tu zunubi kabari ni minan zunubi ma ta ni ba taubatin wuce ma su maji tuba ne fa huwa shi a wali gaza na ji kafiri fa huwa sindara mazudanan khalidan mukhalladan fiha abadan wa hum yaquluna amma ana gan bi qawlin bakariya fil jan fil abbas wal qirati khawarij mai gairina al bakariya ke ga kiyan al habatu sai eh, su sun yako wal qirati yana ne bi na ale gan al khawarij ko ayaye ga wa je bona tiya ci bu sayyidina ali zume kuyan fifino na ko a magala hukuma illa illa lillah ko a magaji bara da sayid na ali da zai ga lami tune ko ko mini ya gane jima ya gane su a ya tafiyar yanzu an galo to ka ka iri na ya ne ga da shi musulmi a cikin raguwa ko a magagari kakan kishawa rigi zamanin ne abu lalal maududi sai da kutub hassan banna shukri mustapha usama bin laden abu yayan libi abu muhammad al-makdisi anwar al-aulaki abu muhammad al-makdisi abu basir al-Tursusi, muhammad yusuf sayyid fadi abu katada Yani ne bata fi shi yake jayo fi shi ware jayi zamani na ne baki bo, da nora sun gbali tafiya wọ́n jí sanáwìyá wọ́n láìmì tó gan ṣì wọ́n wá gan lè àbá náà da ha, a ìdòṣà aladi aládìí nìsàlẹ̀ fali yanzu ra àdúkùn

a mai lalace kafiri babu yin dalili ƙungiyoyi ya gano ci babin nan ƙungiga dole sai daga a kira yin kira ku dola ba misali kyawa kira wani ba ta kira wuce ga gugu ya kan gawa ya kare jiya ko gagwa sun asali lili su ne a warje wajen warje ne ko ladi ganewa to gari tafsiri bin kabiraki ko kowai ne zuwa bazanduru sallah sai zane gaji a tsira yin yi ne ko kowai ga ala abu ya je musulmi ga ga ala aji jira da sauran zuwa ne mini a mini ke wani so usulawa da jijoyin nan amma dai za shi dabu na waga ya ji rajiya yan bidiya shi aja sai tsuwa gango ce ya guda ga ji rajiya mu kai kila yake ke ji za ka zai zirar jijin nawa gare da ya gagar kirkiri wa yi takun yin kumatu ya du'u ne da alkhairi wa ya amuru na bil ma'ruf wa nahawna anil munkar adu da da tace bare jadi foro batu ba ma kan gwai tune da zai ne gida wa lo bibiya ne turo da ga waje bugu a gidan jari ni ga sun sun ga ne iya nan wa da ya ba ni magaji ko kan no shiga shi ko a ga gaskiya yi lagwi cin kai daga da taki boke biyu ni jari ra ti ni so e a filu da ya sanu na yi ju na siya socio ta ga wujin yara yi fi na biye bu alika ya gino bi bani ga shahidu min ko alkai da ga da wani wuya ga na da wani dan wata ga ga ga ta ga wajen ilimi kulawa a juna biya ila zai gajeje ga kabo wajen yi nnukwu kuma waya a junar jiya gwani ga nawa ga dane ga zai je na ndo mina bane gwani labi wata hajji gwani jiya ya ji na a mace jari ne da yi ma kuma mace jari ya ji rage a ibn arabi ne kari tashi ko ibn ya a ibrahim sauda ne da yi ne kuma ya ya ga kaza kaza kaza kaza na man kaza ya da na gaskiya wasu sun ba ruwa daga yadda wuce ga wuce na wuga ya ne za ta ga da dede ne wuce masu zuwa ya dubiya ne itinin wa tubaji daga ga wuce ba tubaji daga ya ga dede ilin da zai na tabu da ya tubaji wa aslahu a majaraji wa bayyanu amma bayani gina na ga tuba wani amma wa ya ga dede shi wace su su wace daga yadda wuce ga wa maga contrary to ita wa maji bayani ya fa yi kuskure ina lawa na al'aslu ba kawo mata nan alama kanin mana akira wani ya bori ta buga ta kwafi da rabi jiyoyi ko kawo maza ga wato tuba jini a tsake ji rabi to su ewa kibo ewa ne da na gace ba zai fita kada ne wasu kiyo kiyo wasu kiyo wasu fita so kiyo a nika ne yau za mu ci za a shi gangan yanzu biya shiga yi su su zama ne za su ba shi kawai ne ewa ogun ewa daga ne da yin lokura ya ni yau ne suna lati wani no usu da suna da mu ko so waga ji muwafaka da wari ji ko mutazila ji ko murjiya ji ko kazan ji to mu wai lokura ni kire ka wuce yau ya no logo ne sai gano ki ga shi shi ni eh yace bijira ji ta eyo eh, yana yi ji gana mun nan ganga jeje na sibu ganga ta kashi ji eh abun to ganga ta to sai mu ga ga jiran ji ba ba jitan sai ba jitan mu za sakatta an wa sakattu ana wa ga su sun su fa ya rufu jahilu asayya a nuna saqim wasu jahila da dogon naje naji tiyan na jaran kyogo on ko ko Imam so nga ka ti ja abun na for now wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah